you kuma mun gode ma Allah da ikonsi muna zauna nan ga sai muna ta kawo muku wazi da shi kai kuma kana zauna gidanka kana jin wannan life radio ministry da ikon Allah duka mu muka tashi da ikon Allah muka yi abubuwan da muka yi duka to in shi Allah bai fabe mu ba ba mu ya mu yi shi Allah bai ji muna taushe ba ba za mu yi mu yi haka ba to Allah ya ji muna taushe to in kana ji na suna na bashiru na samu na kawo muku wazui daga lafiyar radio ministry jama'a bari mu yi addu'a sannan mu fara in kana ji na ina maka Allah roko ya gyara maka bukata ya ji maka taushe ya baka zaman lafiya ya zama ya kara maka adalcinsi to sai ya yafa maka zunubanka duka sai wani anyan da ya kunne maka duka ala ya bure shi kana da wani abun da ke damai ka ne wurin aikin ne da gidanka ne to menene ke dame ka ne to shi Allah yana da iko da ya yafe muna duka kuma yana da iko ya gyara muna abubuwan da muke damu da sin duka to saboda haka ina ma'anar roko da rayuwanka da zamanka da abin da kake yin duka to shi Allah ya sa albarka muna addu'a da sunan dan uba amen to jama'a maganan yau za mu yi magana a kan kiran allah kasan kullum allah na kiran mutane kullum allah na ta cirawa. to da mutum da Allah ya cira ka na harko ne Adamu a lokacin da suka ci yayan itacen nan a cikin gonan da Allah ya saya su nan shi lokacin da Allah ya zo cikin gonan nan sai Adamu da matan shi suka boye da Allah ya shika cikin sai ya kira Adamu ya ce ina kake to ka gani in muna da zunubi kowane lokaci in Allah na so a yi amfani da mu sai muna ta gudu mun boye mu saboda haka Allah bai ya zama da zunubi bai yi amfani da masu zunubi to saboda haka Allah na cire mu mu zo si domin ka zo wurin Allah zai wance mu sai mu zama fari to in kana ji na kana da zunubi don maganan Allah ya gwada muna kaman ba wanda bai da zunubi a cikin duniyan ga kowa yana da zunubi kowa ya yi wani abun da bai da kyau kowa ya yi wani abun da Allah bai kyau kuma da zunubi babaninmu da kakanninmu suka haife mu dukanmu muna da zunubi to in Allah na cire mu yana cire mu saboda zunubinmu ya wanke muna zunubi mun zo wurin Allah yana da abin da zai wanke mu da shi to si da jinin dan shi yake wanke zunubi in kana ji na tashi mu zo mu dai wurin Allah kai ma tashi ka zo wurin Allah ka nuna ma Allah zunubanka sai Allah zai yafe maka shi sai kuma zai wanke shi sai zai wanke zunubanka duka sai kuma ka zama sai Allah yi amfani da kai abu na biyu allah na cire mu saboda mu yi masi wani abu to in allah ya wance ka ba zai bari ka haka ba zai yi amfani da kai allah zai aike ka wani wuri sai ka yi misi wani abu to allah na cire mutane mu zo mu yi misi aiki ya ce yana da aikin a cikin gwanansi da yawa ba waɗanda ma za su yi musu aiki ba to saboda mu duka mun zama dan banza ko kuma ke kuma kai ka zama dan banza ka zo wurin allah sai a yi amfani da ke ka ba ka bure Allah zuciyanka sai ya zama da ka yi amfani da kai in kana ji na abin da ya kamata ka fara yin ni ka yi addu'a ka yi tuba da zunubanka duka ka zo wurin si sai shi Allah yi amfani da kai in Allah in ka zo wurin shi Allah zai gafarta maka zunubanka duka to kuma za ka zama dan amfani za ka zama ka zama misi dan amfani saboda haka ina kiranka ina roƙe ka kuma ka tashi shi yau ka zo wurin Allah yau ka bar Allah ya yi amfani da kai saboda shi Allah ya ji murya da kai to Allah ya kawo mu saboda mu yi masa wani abu ne hallelujah in kana ji na yau da yanzu da kake jin nan Allah yana ta kiran kenan Allah yana kira mutum saboda maganan shi to muka ji maganan shi Allah yana kira mu kenan muka ciyaye ta to shi ran da za mu mutu mun za ran da za mu mutu ba mu zai mu zo murin Allah da kuma sitani zai bata mu ka zo wurin Allah ka ba ka ba Allah kun anya izo wurinka ka bude ma Allah zuciyanka ya shika zama da kai amfani da kai kar ka zama dan banza a cikin duniyan ga kar ka zama wawa a cikin duniya kar ka tuna kamar in kana da cikin duniya shi nan ba za ka mutu ba akwai wata rana za ka mutu za ka bar abin da kake yin duka za ka bar kudinka gidanka matanka yaranka aikinka kowane abu ka yi akwai wata rana za ka bar shi duka sai ka saya gaban allah to wannan lokaci me za ka ce ma allah Don in Allah na kiran ka yau ka yi masa wani abu ya kamata ka tashi ina maka roko ka tashi dan wannan ka tashi dan wannan ka zo wurin Allah ka bar Allah ya amfani da kai ka yi tuba da zunubanka duka ka bari Allah kuma ya aike ka Allah na aika mutane kullum akwai waransu Allah ya aika su suna masu suna musu aiki suna ta suna ta zuwa wuraren jiraren mutane su yi masa magana su kuma gwara musu inda za su zo wurin Allah inda za su juye halinsu inda za su bayar da zunubansu duka kai kuma Allah ya yi aiki da kai hallelujah in kana ji na kar ka bari rayuwanka ya zama banza a cikin duniyan ga to a kiran da Allah ke kira mu kuma in ba ka ji kiran na farko da kuma na biyu da kiran na uku Allah ya kira ka a cikin wurin shi to wannan kira wata kira ka yi wani abu mai kyau ne ko dai ya ka zo wurin aljanna ne ko jahannama ne wannan kira ya zama zole to si ga yahaya annabi ya ya ya ganshi sai ya gaya musu kaman da lokacin da ya ya zama a cikin yana a cikin ruhu sai aljanna aka bure shi sai ya gan kaman annabi ya zauna sai ya ce musu shika ka zo wurina da abubuwan da zai faru duka zan gwara maka abubuwan da zai a faru saboda gobe ciyama to zai yaya ya fara ganin wannan abubuwan da zai faru ya gani waransu suna da wahala waransu suna da a cikin jahannama to Allah ya kunne ko ya kunne wuta da lokacin da duniya zai tashi kai waransu Allah zai sha su a cikin nan sai ka cire kanka kai ka bar Allah ya sa maka cikin wuta an kai ka bar wutan da Allah ya ya jare sai ya ya aje ya ba setani da waranda suke bin setani shirye kanka cikin kai ka sa kanka cikin kai ka bar Allah ya same ka wannan Allah kuma ya gyara wani wuri sunan shi aljanna sai wurin nan ya zama waɗanda suke bin shi ya gyara wani wuri ya ba su in suka mutu Allah zai sa musu a cikin aljanna sai si za ta murya abinda ba a samu a cikin duniya ga Allah zai kara musu ya si wani abu bana kai so ba ka samu ba wata wurin nan za ka samu Allah zai baka abinda ba ka samu dukan ba Allah zai bari ka samu to ka zo wurin Allah ta yau ka zo wurin Allah Ni kake jira bai jira wannan kai wani wurin in kana da wani abu ni, ka za ka tambaya wani abu ni sai na farko ka bar allah ya yi amfani da kai hallelujah dan wannan da kake ji na yau ina maka roko tashi ka zo wurin allah gure ma allah zuciyanka ka ba allah rayuwanka ka bari Allah ya yi amfani da rayuwanka kar ka zama dan banza a cikin duniyan ga ka bari Allah yi maka ka yi ma Allah wani abu ka bari Allah yi maka wani abu mai kyau ka yi wani abu mai kyau da rayuwanka akwai amfani da yawa da cikin ka Allah zai iya samu amfani da yawa da kai hallelujah da ka zo wurin Allah ne mu yi addu'a tare ni wani da so sai ka gwada sunanka yau na ji magananka ni dan zunubi ne na ka na kira ne na zo na bude maka zuciya shika zuciya na zama tare da ni yafe mini zunuban da nake da su duka sai ka yi amfani da rayuwa na akwai wani abin da ya yi da baka so ni yafe mini gafata ka yi mini gafira da zunubin da nake da sun duka na addu'a da sunan dan uba amen hallelujah to allah ya ji maka taushai to in ka yi wannan addu'a to kana kai mai kain dadi ne allah ya gafata maka zunubanka duka kenan to in kana da wani abu zaka ka tambaya ka cire namba na saboda mu yi shira 0249251594 0249251594 to jama'a assalamu alaikum Allah ya dama ineke so good ina so good Allah ya dama ineke